kwarar dangon takan yi dandazo a cikin gonakai da ma a gidaje da cikin hakukuwa da fulawa-fulawa da dukkan inda wutar lantarki take kunne kai har ma dai an kai yanzu haka matsayin irin garuruwa kamar birnin kwanni kusan kowa yakan kashe wata wutar lantarki da ke waje ko tsakar gidansa saboda gudun kar farar dangon ta yi dandazo a cikin gidansa wani lattijo da ya ce shekararsa 73 a duniya bai taba ganin irin wannan lamari mai cike da al'ajabi da ban mamaki ba wannan al'amari na fara ni dai yau a takaice shekara ta saba'in da uku amma ban taba ganin shekara da fara irin ta bana ba sai shekarun da an kai na gaban mu wanda an ka ce kalangin ne aka sawa ai gayyan makaɗa da abin ga a tai daji ana tattaro ta ana tattaro ta ana ramu ana sa ana turbuɗewa to sai wannan lokaci ɗaya wanga lokaci fara wannan lokaci da su uwayen mu kai bamu labari dan dan ku aka ce mu wannan farar tattalo ta ana tattalo ta ga masu ramu ga masu tattalo ta ana daddalewa to wannan lokaci dai mun ga fara bisa ga wannan lokaci wannan lokaci wato ban taba ganin fara irin nan wani lokaci ba wata aya ce ga mai hankali wanda duk ya gane wannan aya ce sunana manuga waziri ina fata Allah ya ɗauke mu wannan abu taɓa gani irin wannan fara inda ga lokacin da an kai sifka ne do an ga mugu abu yanzu haka dai ana iya cewa a waɗansu wurare ma tuni aka so ma addu'o'i domin Allah ubangiji ya kawo saukin wannan lamari na dararowar farar dango a jamhuriyar ta Nijar ganin cewa ba a saba da ganin irin wannan lamarin ba kuma a inda ake yin addu'o'in mun iske mallamin yana addu'a kamar haka وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan bila'o'i da suka sauka dare da rana Allah kai mana saukin su Allah ka mana saukin su Allah ka sauƙaƙa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar